Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu nazarin kalaman shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, wanda ya cewar matakan karfafa rundunar sojan Najeriya da gwamnati suke ɗauka ya taimaka gaya wajen inganta tsaro a cikin kasar. Wannan duk ma'auni ne mu gare mu na cewa wannan ikirari ko bugun gaba da shugaban kasa ya yi bai samu galaba ba kuma bai cimma ainihin yanayi wanda an nasan barka. Mun ga ci gaba da ta kawo wurin dakale tsaro da kokarin da wannan gwamnati ta yi ta kawo su canje-canje na dakile waɗannan 'yan ta'adda. Boda boda ɗin Najeriya nan a da shi yadda shiga da fita ba zai zama kawai kowa zai shiga ya fita babu takarda ba ni ina ganin ya kamata ma a ce yanzu yawo a najeriya dole kawai mutum ya rika nuna national identity uh, card a madalla a nan da shugaban najeriya muhammadu buhari ya bugi kirjin cewar irin na sauran inganta tsaro da ake cimma a halin yanzu wannan ya biyo bayan ɗaukar wasu matakai ciki har da na ƙarfafa rundunar sojan najeriya shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayyana cewar gwamnatinsa ta sami gagarumin nasarar gaske wurin shawo kan dimbin kalubalen tsaro da ya addabi najeriya shugaban najeriya wanda ya bayyana aika aikar 'yan ta'adda masu hankoron ɓallewa daga najeriya barayin gurbataccen mai a matsayin manyan kalubalen tsaro da najeriya ke fuskanta kafin ya amshi mulki ya ce biyo bayan irin namiji kokarin da gwamnatinsa ta yi yanzu an shawo kan da dama daga cikin waɗannan kalubalen tsaro this administration has achieved remarkable transformation of the military wannan gwamnati ta cimma gagarumin nasarar gaske a wurin ƙara ƙarfa rundunar sojoji wurin kamba ba ƙarfinsa na yaƙi da warwala wanda ya ce a baya na nan tagajan tagajan amma bayan shekaru bakwai ya inganta rundunar sojojin najeriya wacce yanzu ita ce ta hudu a afirka baki ɗaya bayan da a shekara ta 2015 su ne na bakwai a shekara ta 2022 kadai a cewar shugaba muhammadu buhari ya samarwa sojojin ɗaruruwan motoci masu sulke da bam bai ratsa su da motocin jigilar sojoji da kuma na aikace-aikace kana daga shekara ta 2017 zuwa shekara ta 2022 ya samar da motocin yaƙi masu yawan gaske ɗimbin bindigogin atilare bindigogi masu sarrafa kansu da harsasai masu yawan gaske nau'i daban-daban waɗanda suka taka rawa wurin irin rawar da sojin najeriya ke takawa a fagen daga kazalika kama daga lokacin da ya karɓi mulki zuwa yanzu janar muhammadu buhari ya ce an ɗabi kimanin kuratan sojoji sama da dubu sittin baicin dubban hafsoshi kuma da ake yayewa a makarantar horas da sojin najeriya ta nda da ke kaduna wannan kuma duka a cewarsa sun taka rawa kwarai wurin samar da tsaro da inganta shi a cikin najeriya tuni kuma wannan kalamai na shugaba buhari suka fara jan hankalin al'ummar da ke yankunan da ake fama da rashin tsaron. Sunana Bashar Altine Goyawa Isa shugaban rundunar ɗanci ta ƙasa reshen jihar Sokoto. Wannan bugun kirji da shugaban ƙasa ya yi na cewa yana alfahari da ainihin irin yadda ya shawo kan matsaloli na tsaro cikin wannan ƙasa abubuwa ne waɗanda za mu duba cikin hauji guda biyu. Kaga ya yabon kirji ya ce yana alfahari da irin kuɗaɗen da ya kashe domin samar da kayan tsaro. Babu shakka a gare shi ta gehe ne na zamanin shugaban ƙasa ya yarda kuma ya sa hannu ya aminta a da kuɗaɗe domin kawo kayan aiki da ainihin samar da kayayyaki iri-iri na ainihin ayyukan sojoji da jami'an tsaro domin a ga cewa an samar da tsaro wannan kasa shi yana ganin ya sabke wannan wajibi na matsayi ne na shugaban kasa sannan kuma idan ka diba arewa maso gabacin wannan kasa yanayi na 'yan boko haram irin tare bamabaman da ake yi da irin yadda ake tare matahiya ana cin zarafin al'ummomi to babu shakka in ka duba abubuwa ne waɗanda aka cewa yana iya bugu kirji shi ta hauji ne ya ga cewa waɗannan abubuwa sun kawo domin ana wata da watanni yanzu baka ji bamu ya tashi ba amma idan ka duba wasu sassa na wannan ainihin ƙasa arewa maso yammacin wannan ƙasa irin yadda ɗimbin 'yan ƙasa suke wuraren gudun hijira da irin yadda an ka san wurare sanannun 'yan bindiga 'yan fashin daji suna zanne sun yi kaka gida suna cin zarafin jama'a kuma har yanzu suna rike da al'ummomi da 'yan makaranta iri-iri ana ba su sarautu su to in ka diba babu shakka wannan yanki namu na arewa maso yamma mu ba mu ga wannan ci gaba ba domin ainihin kullum muna azartuwa game da ainihin wannan aiki na yan bindiga wannan yanki na arewa maso yamma masalan in ka duba ai dajin birnin gwari yana nan wannan sanannen dan bindiga har gobe yana buga maku waya yan jarida yana magana da ku kuma yana tabbatar ma duniya kira nan shine ainihin baleri an kausai ba a kausai ba muna nanatawa da cewa har gobe dogo gyaɗe da an dajin kwanta gora shina rike da 'yan makaranta na FGC birnin Yawuri. An karɓo su uwayen yare daga baya suke tara kuɗi suna an so ɗiyansu. An kasa mayin maganar balle a ce an sa jami'an tsaro da sojoji da ainihin makaman da aka so domin a yaƙe shi don a ceto waɗannan yare ba ai ba. Wannan yanki na gabacin zauhara ainihin ɗan bindiga Bello Turji da gabacin Sokoto shina nan shina cin karen shi babu Ainihin an kama shi koko an wace tungatai koko ya ba ayyuka ne na cin zarafin al'ummomi. An waye gari yau ƙasar shinkahi gabacin shinkahi da kasar gabacin sokoto a muwaye gari ma ana isko mutane cikin gidajen su ana kashe su kaga wannan duk ma'auni ne mu gare mu na cewa wannan ikirari ko bugun gaba da shugaban kasa yi. bai samu galaba ba kuma bai cimma ainihin yanayi wanda annasan barka ba babu shakka mu gare mu mazauna arewa maso yammacin najeriya kadiba ma daga tsakiyar benue din Abin da ya kawo nasarawa abin da ya kawo ainihin kwantagora neja Abin da ya kawo kawo kebi ya yi Sokoto, ya yi Zamfara, ya yi Katsina. Shin wani ƙauye ne yanzu za ka kwantawa ka miƙa ƙawahuwanka domin ainihin kai bacci? Babu shi. 'Yan gudun hijira suna cikin Nijar suna gudun hijira har yanzu. Ga suna cikin garuruwa, tashoshin mota suna so su koma gidajensu, mutane na so su koma ƙauyukansu su yi noma. Zaman lahiya ya wanzu wannan magana ta shugaban ƙasa a gare mu gaskiya mu ba mu ga wani ma'auni gare mu ba wanda za mu ce mu gasganta ta a gare mu ma ainihin hawa ne al'amura sun tabarbare wannan yanki namu na ainihin gabacin Sokoto da yankin Zafara wannan shine gaskiya al'amari to amma da yake an ce fahimta fuska ga ra'ayin wani bazamfare sunana Ibrahim Janyau daga jihar Zamfara a tabbas lalle gwamnati ta yi kokari sosai wannan gwamnati tun da ta daura gaman mulki tun shekara ta da goma sha biyar. har zuwa yau mun ga ci gaba da ta kawo wurin dakale tsaro da kokarin da wannan gwamnati ta yi ta kawo wasu canje-canje na dakile waɗannan 'yan ta'adda ita kuma ta zo da wani sabon salo irin wanda muke ganin zai iya taimaka ma wannan gwamnatin ya zuwa so don haka tabbas gwamnatin buhari ta yi kokari iyaka kokarin ta babu wani wanda zai ce wannan gwamnati ba ta yi kokari wurin kawo ci gaba da kuma dakile waɗannan ne 'yan ta'adda masu addabar yankunan to kome mutanen gabashin arewacin najeriya ke cewa sunana sale bakuro sabon fegi daga damaturu a arewa maso gabashin najeriya a to kamar yadda shugaban kasa ya yi maganan cewa an samu nasara a zaman sa shugaban kasa na shekara takwas ta bangaren tsaro to za mu ce mun yaba wa shugaban muhammadu buhari amma sai dai akwai sauran rina a kaba sakamakon cewa yanzu akwai hanyar da ta tashi daga garin dambuwa zuwa biyu wannan hanyar ba ta biyuwa ko munan a jihar yobe idan ka je ka garin yadin wato gujiba local gamman bangaren gabar wannan wurin baya shiga sakamakon cewa akwai 'yan ta'adda na boko haram so da wannan ne za mu yi kira ga su jami'an tsaro na soji da dukkan wanda abin ya shafa da su zage damtse ganin cewa an kawo karshen 'yan ta'adda a najeriya baki daya a cewar mai bincike kan sha'anin tsaro dr abubakar muhammad sani akwai bukatar ɗaukar sabbin matakai don shawo kan kalubalen tsaro musamman ma na satar mutane don neman kuɗin fansa da halin yanzu ke ci gaba da addabar Najeriya. Na farko dole ne a ɗau mataki akan duk wani wanda yake da hannu a sace-sace na mutane. Ma'ana duk wani wanda ya taɓa sa hannu aka saci mutane ko kuma incidents ko cases ɗin sace-sace na mutane da ya faru a baya a je a yi bincike duk da suke da hannu a hukunta su. A gani, so ma'ana ah, doka dole ta fara aiki. idan ta yi aiki shi za a iya samun wani abin da ake kira deterrence mechanism ban sun ya zan faɗe shi a hausance ba wato mataki wanda zai iya hana mutane aiwatar da wani abu da ya shafi laifuffuka don sun san cewa akwai hukunci na biyu a da yadda za a yi ma in an saci mutanen biyan kuɗin fansa ya zama ba zai iya yiwuwa ba ya zama da wahala eh, na uku kuma dole ne a kirkiro da wani wato kamar hukuma ko department a ofishin ko ministry of defense ko nsa wanda kawai za ta ke sa a himma za ta sa kula akan abubuwa da ya shafi a kidnapping din nan su ba da shawarwari su yi bincike a gane duk wannan abubuwan a nemo wani commission wanda kawai za su sa ido akan wannan abun sai na na hudu kuma boda boda din najeriya nan a da shi yadda shiga da fita ba zai zama kawai kowa zai shiga ya fita babu takarda ba ni ina ganin ya kamata ma a ce yanzu yawo a najeriya dole kawai mutum ya rika nuna national identity uh, card eh, ka nuna kai wane ne ne tukunna amma a yadda muke abubuwan namu yanzu shiga da fita kasan nan yanzu za ka iya yi babu takarda kuma za a yi laifi ba za a yi bincike ba a gani kuma idan an zo biyan kudin fansan mako kowa zai je ta bayan fage je bada abin da zai bada to so long an ci gaba da irin wannan abubuwan suna nan to za a yi laifin za a yi ta idan it's easy to do it Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan mai na kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.